Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne ke muku sallama tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya a yau Alhamis 4 ga watan Yuni kuma muna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji a yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25 da kuma a intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com mai na gabatarwa Jamila Kabiru Fage masu sauraro yana fatan kun wani lafiya. To a kowace ranar Alhamis in ba a manta ba shirin yau da gobe batun kiwon lafiya yake tabowa. Yau za mu taɓo batun lafiyar matan nan da sojoji suka ce sun kwato daga hannun 'yan Boko Haram. Sannan in ba a manta ba an sami wasunsu da juna biyu kuma ana ta faman muhawarar yadda ya kamata a yi da lamarin cikunan nasu ciki ko haihuwa ko ko zubarwa. Wannan dalili ne ya sa muka nemo wani masanan fikhu wato ilimin shari'a da rayuwar addini da kuma fatawa. To Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almuhajir ne malamin da muka samu kuma ya yi digirinsa na biyu a fannin fikihu daga Jami'ar Madina. Sannan yanzu haka ɗalibi ne a matakin digiri na uku a fannin tattalin arzikin shari'ar Musulunci a Jami'ar Musulunci ta Yusim da ke Malaysia. Kuma da shi za mu tattauna wannan maganar kai tsaye ta wayar sadarwa. Ku kanku masu sauraro za ku bugo mana waya ku tofa albarkacin bakinku. Yanzu ma bari mu fara da amsoshin tambayar mu ta jiya da muka liƙa a Facebook game da yadda ya kamata a yi da maganar matan nan masu juna biyu da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. Nasiru Yakubu Garam ya ce salam VOA a gaskiya mu ma talakawa muna da gudunmuwar da za mu bayar wajen zamantakewa da waɗannan 'yan mata ba tare da nuna musu kyama ba. Sai kuma saƙon bashar kansila mai tukunya diri ya ce tabbas wayannan mata masu juna biyu da ma wayanda ba su da ya kamata a ba su kulawa kyakkyawa domin ceto rayuwarsu cikin wannan hali da suka samu kansu a ciki. Kana a ba su sana'o'i da ilimin boko da na Islama domin su ma su samu gudanar da rayuwa rayuwa ta yau da kullum kamar kowa. Mubarak Abdulmajid ya ce a gaskiya ya kamata a keɓe su waje guda domin kuwa idan aka haɗa su cikin jama'a matsala ce za a samu. Sai kuma saƙon Ibrahim Garba Ibrahim ya ce a gaskiya bai kamata a bar su su haifi waɗannan yaran ba domin harbi ga ɗan jaki gado ne. Abdulwahab Galadima ya ce tabbas haƙƙi ne na gwamnati da ta ba su muhimmiyar kulawa ba kawai zuwa haihuwarsu ba har ma bayan haihuwarsu sannan a kula da abin da suka haifa domin rage musu raɗaɗin abin da ya same su. Sai kuma kuma saƙon Ahmed Barkindo ya ce a zubar da cikin saboda ba a san waɗanda suka ba su ciki ba, kuma ba ta hanyar addinin Musulunci ko addinin Kirista aka ɗora musu aure ba, Saboda haka a gaggauta zubar da cikin su huta takaicin shedanun 'yan ta'adda. Abbas B na Makka ya ce ya kamata masu hannu da shuni da ma shugabanni su taimaka ta fannin ilimi da sauran bukatunsu domin inganta rayuwarsu da kuma sanya raɗaɗin da ke zukatan waɗannan yara. Sai kuma sakonmu na ƙarshe daga Isuhun Dila ya ce kai co wa iyazu billahi Allah wadaran waɗannan miyagun mutane. To VOA Hausa ya za a yi da wannan ƙaddara tunda Allah ya riga ya sokar da ita ai kawai abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar waɗannan mata masu juna biyu har sai Allah ya sauke su lafiya sannan sai a nemo iyayen waɗannan mata duk wacce iyayenta suka amince mata da ta tafi da abin da ta haifa gida to shikenan wacce kuma iyayenta ba su amince da ta tafi da abin da ta haifa gida ba to sai gwamnati ta karɓa ta kai su gidan marayu domin a kula da su daga ƙarshe nake addu'ar Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun 'yan ta'adda amin muna godiya da fatan za ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku ta hanyar shafinmu na Facebook. Sharawa rayuwa a duniya a bar tsoro ce mina kyakkyawan asali To, kafin mu je ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almuhajir masanin fikihu, bari mu ji abin da Imam Nurain Muhammad Ashafa ya ce game da wannan magana a musulunci. Ba za a yanke hukunci akan yaran na ce musu 'ya'yan zina ba, ba kuma za mu matan jifan rajamu na jina ba. amma a shari'ance ya fada kan da ke ya fada kan matan da aka yi masu karfin tuwo ne ba dan sauran su ba aka danne su aka shigar da su cikin wannan halin da suka shiga saboda haka nauyin nan da yake tare da su na wannan cikin da wannan yaron ya fada hannun hukuma ne ta musulunci gwamnatin ƙasar nan da take da hakkin kare wa'annan sai za ta ɗauki ɗawainiya da ɗauyin wannan mata da tsarin hata fi ɗan nan da kuma nauyin wannan yaron har ya kai mazalin balagar zai ce da kansa wannan shine abin da ka'ida ta shari'a ta aji kowa ba za mu manta da abin da ke faruwa ba a Bosnia lokacin da aka yakin Bosnia wanda mata da yawa an masa fyade kuma sakamakon haka 'ya'yan aka tabbatar ce wannan ƴaƴa ba a ce masa 'ya'yan zina kuma aka sa gwamnatin ta ɗauki ɗawainiyar su ta dinga ɗaukar nauyin nauyin da su iya ɗaukar nauyi saboda haka yanzu nauyin kare yaran nan da nauyin su ya fada hannun gwamnatin wannan ƙasar ta musamman jihar da abin ya faru a cikin su da kuma ƙasan gabaki da duk wanda yake a zubar da ciki irin wannan yayi laifi Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai in cikin nan ya kai lokacin da ke rai ya shiga ma'ana wata daya biyu uku hudu duk wanda ya zubar da cikin nan a lokacin da numfashi ta shiga wajen wata hudu kenan to babu shakka ya yi kisa kuma gobe kiyama karkashin inuwalin ta wa izal mawudati su inda bi ayi zambi kutila wanda ran nan zai tambaye shi gobe kiyama a gaban Allah yace shi zai tumme na yin ne kuka kashe da kuka hana ni zuwa duniya ko yana zo aka biya kamar ku aka kashe dan kunya ko dan wani dalili da to gaban Allah sunan su sun kashe rai Allah tsare na gaba ya kara kiyaye mu cikin wannan musiba da muka samu kanmu gaba kida a duniyar mu To, Pastor James Wema ya kalli abin ta fuskar addinin Kirista kamar haka. To, akwai ayoyi da aka hana kisa. An ce kada a yi kisa ko da wata iri ne sai dai idan ko wannan abin da Allah ya sa ko kuma aka samu a cikin cikin mace zai kawo mata wato lahani to ana iya a ceci uwa har ana cewa idan mutum ya ga kaji ko wani dabba ta yi musamman tsuntsu in ta yi kwai kar a ɗauke uwar ana iya kwashe ɗan. To wannan ayan ana iya mata fasara cewa idan akwai musifa da zai zo ga uwa ana iya a taimako a taimake ta da wannan ɗan jariri. To amma kisan kai ko da wani izini a ya hana shi kuma akwai ayoyi da dama wanda suka hana wani amma idan irin halin nan da ya zo baka taba zama da wani iyaye maka ce in an kawo muku 'ya'ya aka ce a ƴaƴan ku ta dawo da irin waɗannan da irin ta irin wannan mai za ka yi wani ya ce shi zai ba da ƴaƴan ga gwamnati wani ya ce ƴaƴan zai ba su suna a ranar da aka gansu wani ya ce san ma kar a dawo da yaran nan ma kusa domin gaskiya in ya gani zai dinga mai tuni hmm. to ga waɗannan matan ni a gare ni me suka ce ga abin da ke suke a ciki domin yaron nan har abada in ya ce ko namiji ne har abada ya zama musu wani ciwo ne da guba wanda su za su dinga kuka a kai. Hmm. To idan ko abin zai sa har su na kasa har ya zo ga ɗaukirar su saboda bakin ciki tsabagen bakin cikin abin da ya same su to a tambaye su. An tambaye su sai a nemi manya-manyan limamai irin mu a yi wasu fatawa a kai shi ne cewa menene kayan Allah ya faɗa a game da irin wannan. Domin ba mu saba ba a taɓa ganin irin wannan a tarihin da masu ƙarfi ba a ce a taron dangi. In ko wani lokaci yaro ba laifinsa ba ne to sai a kai shi gidan gwamnati amma kisa lallai littafi na gaba da wannan in zai zama mata matsala ko iyaye a ɗauki ɗaɗan nan a kai gwamnati ta sa guri inda za a dinga ajiye su a musu tarbiyya To muna godiya Imam Ashafa da kuma Pasto James na kungiyar nan ta wanzar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin addinai ta Najeriya wanda kuma da haka muka ce kar a manta ana tare da shirin yau da gobe ne. Yanzu bari mu je ga baƙonmu na yau, Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almuhajir, wanda ya yi digirinsa na biyu a fannin fiqhu daga Jami'ar Almadina. Sannan yanzu haka ɗalibi ne a matakin digiri na uku a fannin tattalin arzikin Musulunci a Jami'ar Musulunci ta USIM da ke Malaysia. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, salamu alaikum, akar muka labarka da warhaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, ya gida ya kuma ayyuka mun gode kwarai da ka. Alhamdulillah, alhamdulillah. To, to madalla. Malam Sharif, uh, ka ji dai magana da muke kuma ka ɗan sassaurari wasu daga cikin abubuwan ma da muka sassaki da ra'ayoyin nan na malamai. Wanda za mu so mu je ta ɓangaren ka ɓangaren da ka kware musamman maganar fiki wato irin waɗannan matsaloli ko abubuwa da suka shafi addini da sauransu. Shin wannan abu da ya faru na matan nan da aka karɓo wasu suna da ciki, me za ka ce da farko? Eh. To, bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulullah shi dai addinin musulunci asali dai ya tabbatar da mutuncin dan adam kuma ya nuna kyama matuka akan tozarta dan adam kuma ya tabbatar da cewa a kare masa sa na dangantaka haka musulunci ya mutunta aure kowane iri ne a cikin kowane addini yake kuma cikin kowane irin al'umma yake saboda haka wajibi ne a samarwa dan adam asali hmm. sannan kuma a tsari na addini wajibi ne a kare mata budurcinta a tabbatar da cewa wani bai taɓe ta bai ta hanyar ta shari'a hmm. to sakamakon haka musulunci bai yarda ba a yi tilasta mace a tozarta ta ko a sace ta mafi muni ma abin da aka yi a kasar mu wanda aka sace ta aka tilasta mata saduwa da wani har ta samu ciki har ciki ya zama to yanzu ana magana shi wannan gaskiya abu ne wanda a musulunci ake ce mishi hiraba wato wato barna a doron kasa kuma musulunci bai da shi ba to tunda abin ya zo ya faru ya zo da wannan matsala wani irin taimako kake ga suke buƙatar a basu musamman ta bangaren lafiyar su kwakwalwarsu a irin firgici da eh, kuma da al'umma za ta iya eh. zama da su. Babu shakka shi dai musulunci mai wahala ɗauka da ajiyewa kamar ciki a cikin mace shi yasa Allah ta'ala yake cewa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan a wani waje kuma yace hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mace ta ɗauki ciki wahala ne ballantana kuma a ce ciki ne na wanda ta same shi na dole to lokacin da mace ta samu wannan cikin na dole ta rike shi a cikin cikin ta wata tara kuma ta haife shi wajen haihuwa ga wahala kuma idan muka lura da wahalar rike ɗan bisa ga rashin tattalin arziki wanda za ta iya rike shi a kai to wannan mun tabbatar da cewa akwai wahala ta wannan bangaren hakan nan kuma a cikin al'umma shi wannan yaro ko da ya tashi ya rayu ya zama mutum zai zamto cikin kaskanci da kuma kullum yana cikin ba daɗi saboda rashin iyaye da sauransu hakan kuma kuma yana iya haifar mishi da wani ciwo na daban a cikin zuciya to sakamakon haka musulunci ya yi ba da tanadi ne ya kamata a yi musu shine cutarwa ka'ida shine bararu yuzal duk wata cutarwa ana kau da ita saboda haka kamar yadda na ji a shek shafa ya yi bayani a baya ana kaudar kau da irin wannan cikin idan har bai wuce lokacin da ake busa wa ɗan adam rai ba wanda shine a matakin nan guda hudu na kwana arba'in arba'in wanda in an cika shi ke zama kwana ɗari da ashirin. Mm. Duk da haka ana iya la'akari da cewa idan macen tsakanin ɗan da uwar ɗaya zai rai ko ɗaya ba zai rai ba ana iya haƙura da shi ɗan saboda a rayar da uwar idan har ya kai ga maganar rayuwa da mutuwa. Mm. To saboda haka a wannan kamar yadda kace abin da al'umma ya kamata ta yi shine na farko ya kamata a tabbatar da cewa waɗannan yara daga yau daga yanzu an je an bincika su duk wadda cikinta bai kai wannan lokacin ba to ya kamata a fidda shi hmm. wa hakkinta ne a fidda shi saboda barin ta a jikin shi barin watakila gobe zai cika kwana ɗari da ashirin idan ba a cire shi ba yanzu an cutar da ita saboda haka wajibi ne a cire shi yanzu yanzu abu na biyu dole ne yi wa gwamnati godiya yanzu da ta ɗauko sabon salo na maganin wannan abu musamman da aka wakilta wannan sabon shugaba wa tiwa buratai wanda mun san ni da ni da shi da muhammad yusuf da duka yan waje ɗaya ne ma duka kowa an san hanyoyin da ya san hanyoyin da zai iya warware wannan matsalar to wannan abu ne wanda ya kamata a jinjina wa gwamnati a kai to to sannan eh, gwamnoni na arewa yi koyi da irin abin da aka yi a gwamnatin kano na buɗe makaranta ta ga wayannan 'ya'yan wayannan mutane da kuma saka su a iyayensu su ma a ba su gudunmawa kuma a irin auren nan al'umma kuma su yi kokari su zo su aure su su kar su kyamace su saboda Allah ta'ala ya ce wa asa an takarhu shay an waj'al fihi khairan katira kar a kyamace su a ja su jiki kuma a basu ilimi kuma a tabbatar da cewa masu arziki sun ba da tallafi kuma sun ba da gudunmawa. E to wasu suna ganin cewa zubar da cikin mafita ne wasu su ce kamar yanzu kai ka faɗi cewa in kafin a kai ga sa masa rai ne yake mafita. Hmm. in kuma hmm. ya kai ga wannan cewa ran ya shiga kamar kwana ɗari da ashirin ɗin wani mataki ne cirewan ya zama mataki? idan ya kai kwana ɗari da ashirin abin da za mu iya cewa shi ne Allah ta'ala ne ya so wannan yaran ko wannan uwar ta shiga cikin wannan yanayin ba mu san abin da zai biyo baya ba. Hmm. Saboda shari'a bata ba da dama idan ciki ya wuce kwana ɗari da ashirin a hmm. da shi daga cikin uwarsa ba sai dai hmm. idan akwai wani larura da ya kai rayuwa da mutuwa na ɗayan biyu to sai a haƙura da ah, shi yaron Ya fi da Eh to akwai abin da tura suke cewa ko in ce masu harshen turanci suke cewa abortion eh, adoption kamar misali a ce ka karbi dan ka je ka ce kamar mm. gidan marayu da ake zuwa a ɗauki ɗa ya zama naka mm. shin ya halatta a ce akwai irin wannan wannan yara misali a haife su sai mutane su yi su ce za su ɗauka su rene su da sauransu eh musulunci yana da tsari wanda ake ce mishi tabanni wato adoption a a musulunci shi ne ma ya fara zuwa da wannan adoption din kafin ma kowane addini ya zo da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara adopting din wani da ake ce mishi Zaid bin Haritha a da can ana ce mishi Zaid bin Muhammad sai da Allah ta'ala ya sako da ayi yace to yanzu abin da ya kamata wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah sannan yace to yanzu Muhammad sunan shi Zaid bin Haritha amma kuma ni ni ne wakilinsa kuma ni ne mai gidan saboda idan ana kira ga al'umma idan suka samu irin wannan yanayi da kyau su zo su ɗauki wa'innan 'ya'yan amma ba akan dole ba saboda ba a raba uwa da ɗanta sai tana so su ɗauki wa'innan 'ya'yan idan iyayen suna so sai su kula da su wannan abu ne mai kyau a musulunci kuma ya da shi a kada. Mm. To me wani irin kira za ka mutane suke ganin cewa amma ya za ka ɗauko yaro kamar wa'inda aka samu mesa ta cikin eh. wannan hali ka kawo shi cikin gidanka mutane suna ma kyamar wannan tunanin hmm, ma wai kada a bata eh, eh, nasu eh yaro farko dai ba shi wannan yanayi ba duk da ma yanayin da yaron ma ya zo ma ba yanayi bane wanda za a ce uwarsa ta yi abin da ba bai dace ba ya saba shari'a uwarsa a musulunce mazluma ce an zalunce ta ne saboda haka kuma taimakon wanda aka zalunta a musulunci abu ne mai kyau yana saka mutum aljanna kai tsaye mm. saboda haka kuma idan ya maka addu'a ka an zalunce shi sai maka addu'a ka taimaka mishi maka addu'a Allah zai karbi wannan addu'a lokaci guda saboda addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamakon haka kuskure ne ka ce wai akwai abun kunya ko akwai wani abu ka zo da ɗan da aka haife shi akan zalunci ka taimaka mishi yaro nan ba shege ba ne saboda yaro ne wanda Allah ya ga dama ya zo da shi cikin wannan tsarin. Mm. To bari mu koma eh bari mu koma maganar tunda muna magana akan reno. A wayannan yaran za a iya kwasa su misali a ce gwamnati duka ta kai su gidan marayu ta ajiye su misali? Eh tsarin bude gidan marayu tsari ne wanda yanzu din zamani da ya zo da shi. Amma ba tsari ne wanda dama can yana da shi muna da shi ana da shi da ba amma musulunci ya zo zamani ya zo da shi kuma musulunci ya karbe shi. Ta yaya? Abinda musulunci ya karbe shi saboda kaga yanzu misali maimakon a rabu da iyayen su tafi su kasa rike wannan 'ya'yan to kafala idan rike ɗa rike ɗa manzo Allah yi tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi an shi an rike shi a matsayin reno to saboda haka rike ɗa na wani a matsayin reno abu ne mai kyau a musulunci za ka iya haɗa ɗan wannan da ɗan wannan da ɗan wannan ka karɓa ka riƙe ka ajiye shi ka ba su tarbiyya mai kyau idan iyayen sun yadda wannan abu ne mai kyau saboda haka kira ga gwamnati idan ta buɗe irin wannan gidaje saboda wannan yara abu ne mai kyau watakila ma za ta kawo malamai masu ilimi wanda za su dinga karantar da yaran suna nuna musu tsarin rayuwa har yaran ba za su tashi da wannan baƙin cikin aransu ba. To, sannan kuma ka san akwai maganar irin bayan gwamnati tun da mai yau wato dama ce to kungiyoyi fa. Kungiyoyin nan masu zaman kansu kamar na ƙasar waje da suke taimakawa. To, ta yaya kake ganin su wa'annan za su iya taimakawa ta neman mafita ga wa'annan ba kawai wajen magani ba, amma su kansu jariran bayan an haife su. Kofa abu take, ka ga mu babbar matsalar mu a nan Najeriya shine ƙungiyoyin sa kai ba sa samun tallafi daga masu arziki da kuma gwamnatoci yadda ya dace amma duk lokacin da aka ce ƙungiyoyin tallafi daga wasu ƙasashe za su shigo su baka tallafi su kai kuma ka karɓa ka ba su gudunmawa kamar yadda suke bukata su mm. kuma su baka taimako su nuna maka abu mai kyau wannan ƙungiya ko tawaye ce in dai tallafin ne zai kawo to gaskiya abu ne mai kyau kuma ya kamata mutanen mu su cire tunani na cewa wai abu ne wanda aka zo da shi daga daga bangaren yammaci ko bangaren kaza da sauransu wani abu ne wanda yanzu muna buƙatar shi da gaske kuma muna da karancin tattalin arziki. Eh to haka musulunci yana karɓar wannan abubuwan sosai sosai. Eh to muna godiya akwai kasan da yake masu sauraro sukan kira su ma su dan yi tambayoyin su to mun samu kira daga kan layi duk da ba bayyana lamarin. Eh Kaduna ne yanzu. Na'am na'am. To waye daga Kaduna? hello salamu alaikum to ina ga mun rasa na kaduna dinnan kafin eh, yawa to bari in maimaita lambar da za a sami mu da ita alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar da za a sami mu na kaduna yana nan ne ina jin baya nan uh, kafin mu samu wani eh, kiran eh. ina son ah, ko za ka dan yi fadakarwa ne game da yadda mutane suna jin tsoron fawai cewa wasu daga cikin matan nan da aka samu fa su kansu fa yan cikin boko haram ne mm. kana mutane ba eh, su wannan wannan magana take mai ma'ana ce sosai sosai wannan abu ne wanda ya kamata a kiyaye shi saboda an samu yanayi da mata suke shigowa su zo su saka bam a jikinsu su ma su kashe mutane saboda akida to amma abu ne mai sauki wannan abu ne wanda dan boko haram ba sa zauna da shi tsawon lokaci ka ya wuce kamar awa uku hudu ba tare da ka gano kowa ne shi ba saboda baya koyewa a zahiri mm. sai dai mutane ne da ke ba sa kusantar su so ba za su gane ba kamata ya yi a nemi wasu shiga cikin su su zauna da su cikin sirri mm. kamar da muka sani ana CID da wane ne a dan zauna da su za a gano kuma a gano da su matan boko haram da kuma matan da ba na boko haram ba dukkan su 'yan najeriya ne wajibi ne a kare musu hankalinsu da tunaninsu da kuma lafiyarsu to mun gode ga wani daga jos kafin mun rasa shi eh, a to shi ma mun rasa shi to ya kake ganin to hmm. yanda kace dandana ake gano su ta yaya kake ganin za a iya taimakawa matan da ko da a ce 'yan boko haram ne amma yanzu tun da sun an kwato su haka ta yaya hmm. za a iya canza musu tunaninsu hmm, misali da tarbiyyar su wannan aiki ne na malaman addini gwamnatoci kullum suna ware malaman addinin musulunci akan al'amura na ci gaban rayuwa wanda kuma rashin wannan shi ya kawo ma boko haram din asali eh. za a kawo malaman addini eh. waɗanda suke da ilimi a haɗa su da su su gaya musu addinin a asalin a yadda yake. To, to eh, kafin ka ci gaba kan eh to ka hakuri mm. kafin ka ci gaba kar mu rasa wani ga mm. wani alayi mm. eh kafin mu dasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana? Murtala ne da Kaudil Kano. To, ka rage rediyonka ita ma tana cewa Murtala. To, na rage, na rage. Yawwa ko ka kashe ma don ka aji abin da za ka tambaya ga ka ga Malam Sharif. Na kashe. To, Malam na jinka. Yawwa, wannan yara da aka samu cikinsu bai kamata a zub da su ba. Ya kamata a same shi a gwamnati ta ɗau su da har matan nan su haihu da su har su yaye sun suka yaye su gwamnati ta ɗauke su da cin su da shan su da ilmantarwa har Allah ya taye su a cikin kyakkyawan yanayi. To muna godiya da gudunmawarka. Malam kaji abin da ya ce. eh ra'ayi ne ai kasan ra'ayi da shari'a daban ai haka yake wasu kullum ra'ayi yana sha bambam da shari'a shari'a ita ce take gyara ra'ayi ya zama daidai eh dama mutane yawanci suna magana akan ra'ayi din wasu su ce shari'a dama shi isa muka ce to bari mu tabo ta ko ina mu ji me za ku ce malamai ah, shari'a ya ba da dama daga kwana ɗari ɗaya zuwa eh, ɗari to ga wani nan akai ah, shi mm. ya kubce layin shi ya kubce mun samu da wani amma magana da kake yi game da yadda za a za a taimaka musu mm. yawa kai magana da za kai mm. ka ce yadda gwamnati yadda gwamnati take ba ta hadawa da malamai mm. me kake ganin ya kake ganin cewa za a samu su hada kai domin samun mu samu cin mu ci burin mu eh. game da fadakar wannan abin da ya kamata eh. mutanen nan asalin su akwai musulmi a cikin su akwai kuma wanda ba musulmi ba Mm. Mm. so saboda haka sai a nemo bangaren addinin kirista da muke da shi a najeriya ina wayan da 'ya'yan addinin kirista ne a ɗan nemo wayanda addinin musulunci ne su ma ina wayan suke sai a buɗe musu makaranta musamman ko aji ko kuma a sada su da wayan mutanen mm. in aka sada su ina tsammanin na taɓa shiga cikin wani program ɗin karantar da so barayi wanda suka tuba a jihar yobe sai muka ta musu darasi muka ta musu darasi har su tunanin su ya canza zuwa ka irin wannan yana taimakawa idan aka shiga aka kawo tsari aka rika karantar da su aka rika nuna musu tsarin gaskiya musamman ma musulman da suke cikin su wanda su dama can su ne akan su aka ba su ayoyi da sauransu mm. har suka yarda mm. insha Allah za a canza musu tunani kuma za a taimaka eh wai wasu ka san zaka ji suna cewa hali zanen dutse abinda mutum ya je koya ko ya ce ya canza mai hali bai fasa hali irin wa'annan maganganun ai akida tana da wahalar cirewa amma kuma dan adam babu wani abin da magana ba za ta iya haifar masa ba mm. ko kuma yan jarida kun tuni sanin cewa magana tana da tasiri a jikin dan adam sosai sosai mm. saboda haka ina gani idan aka samu lokaci aka ta magana insha Allah za a canza ne eh to ga wani daga Sokoto mun samu salamu alaikum daga Sokoto wane ne daga Sokoto ne Abdulrashid Taylor sabon garin Magaji jihar Sokoto Najeriya kenan da lokal kama. To ga ka ga Malam Sharif. Eh, muna jin ka ga Malam Sharif Muhammad akan layi muna jin ka. Wadanda kamar su kamar su yan Boko Haram ana iya kashe su hmm. ne kamar misali wacce za a kashe su kamar tambaya ta soji suka ce za a gane su yan Boko Haram. Oh, to. Kamar yadda kai bayani eh, a baya cewa yadda za a fahimce su. Malam zai ansa layin ka yana gargada. ɗazu kai maganan fahimtar eh. su cikin sauƙi za a iya ganewa shine yake tambaya shi ma ta yaya za a gane abu ne na akida shi mutum wannan akida ta su akida ce wanda take ginuwa akan kafirta wanda ba shi ba duk wanda ba kai ba za su kafirta ka saboda haka tun da haka ne kuwa mai sauƙi ne za ka ga kyama za ta fito a ɗabi'ar su da ka zauna da su kyamar ka za ta fito a ɗabi'ar su za su ba za su so su bi ka ba in kai mun sallah za ka yi ba za su so su bi ka sallah ba saboda ba su yarda da kai ba sannan kuma za ka ga suna kyamar wasu abubuwan da kai a fahimtar ka addinin musuluncin ka wannan akwai dama mutum ya yi shi ko kan yi shi to su suna kyamar irin wannan abubuwan hmm. to dalilin ta wannan ɗabi'un za ka iya gano su cikin sauki ba tare da sai ka wannan ba kuma ba sa ɓoyewa misali ni dan maiduguri ne na tashi a maiduguri na san kuma cewa ba su cika boye ɗabi'un su ba sai dai idan ba a zauna da su ba. Hmm. wato suna bayyana hmm. to eh, to daga ƙarshe saboda lokacin ya tafi a hmm. ƙarshe gaba ɗaya da mu mutanen gari da gwamnatin da su kansu wanda suka samu kufuta daga hannun su me za ka ce a takaice akan kowa farko dai ina son in ba da bayani akan menene addinin musulunci addinin musulunci addini ne mai sauki kuma bai da jahilci ba kuma bai da tsanani ba kuma bai da sassauci ba hmm. Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas hmm. Allah ya ce mu al'umma ce matsakaiciya hmm. saboda haka mutane kasu dinga daukan addini abu ne na na na gaba ko kuma na tsananta rayuwa to malam to mun gode kwarai da ka samu yi magana da mu sai wani lokaci yanzu duka duka a madadin shi tafiyar girma tafiyar da ya sada ni da ku kuma ba da umarni sai Jamila Kabiru Fage Usman Kabara ne a madadin ski nake cewa mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.